tsohon shugaban ƙasa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke kan gaba na zama ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta ndc john dramani mahama na jawabi ne a lacca da ya gabatar a chatham house da ke birnin london na ƙasar burtaniya chatham house dai cibiya ce mai zaman kanta da ke bincike kan manufofi da ƙudure-ƙuduren ƙasashen duniya ta fannin siyasa tattalin arziki shugabanci ilimi da sauransu tsohon shugaban ƙasa mahama ya fara da waiwayin yadda afirka ta yi fama da illar mulkin mallaka da shekaru da aka yi na fama da yawan juyin mulkin soji ya ce tsakanin shekarun 1980 zuwa da 90 da taimakon wasu cibiyoyin tattalin arziki wasu kasashen suka fara farfadowa musamman na Ghana bayan korar Najeriya ta 1983. 30 years ago we were even able to seamlessly integrate up to 1 million of our compatriots who were unceremoniously deported from Nigeria. Shekaru 30 da suka gabata mun yi kokari wajen hada kan 'yan uwanmu kusan miliyan ɗaya da aka kora daga Najeriya zuwa Ghana ba tare da haifar da cikas ga sakamakon tattalin arzikinmu ba. Manazarta sun ce korar ta kasance ramuwar gayya ce da Najeriya ta yi a shekara 1983 ga mummunan korar wasu 'yan Afirka ciki har da 'yan Najeriya da aka yi a Ghana a ƙarƙashin bin dokar 'yan ƙasashen waje ta 1969. John Mahama ya zargi gwamnati mai mulki da ruguza tattalin arzikin Ghana da suka gada daga gare shi a shekarar 2017. A ɓangaren ci gaban ƙarni mai ɗorewa tsohon shugaban ya ce. Mammoth unemployment and limited economic Opportunity opportunities continue. Rashin aiki da karancin hanyoyin bunƙasa tattalin arziki na ci gaba da fuskantar Afirka. Wannan na ƙara ta'azzara matasa kuma ana hasashen zai ƙara taɓarɓarewa nan da shekarar 2030 idan ba a magance ba. Babu shakka barazana ce ga cimma burin ci gaban ƙarni mai ɗorewa da kuma ajandar Afirka ta 2063. Na tambayi wasu masu sharhi kan harkokin yau da kullum akan abin da ya ja hankalinsu cikin laccar da tsohon shugaba Muhammad ya bayar. Sunana Malam Isa Mai Rabo Jibril Abbas. abinda ya fi daukan hankali shine ajanda na shekara 2063 da aka sanya wa kasashen afirka cewa lalle sai kasashen afirka sun tashi haikan wurin ganin cewa sun gina tattalin arzikinsu akan wato samar da aikin yi da daidaito na jinsi da sauran wato yunkuri na samar da ci gaba a tsakanin al'umma salahuddin yunus kwanjo mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum ba wani dan kasan wajen da yake biye-biyen lamari tattalin arzikin kasar Ghana da yake so ya saka hannun jari kasar Ghana to ka gani so shugaban kasa ya dau dama domin ya gaya musu ko da yake lamari bai tafiya da ya kamata amma akwai bukatar a samu yadda cikin kasashen Afirka sa'annan kuma samu yadda cikin kasar Ghana cewa kamar nan zuwa gaba in Allah yadda lamari ya yi ma kasar Ghana kyau Salihu Shaibu Sarauta dan jarida ne kuma mai sharhi idan za mu zo kan abin da ya fi dawo kan hankali kusan abu ne da yake ana yawan faɗi amma shi kuma ya nemi ta? kai zancen yadda za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi kasance ko da harkar kasuwanci da mutunta juna tsakanin kasashen nahiyar afirka abu ne da yake zai taimaka musamman mata huskan kasuwanci yana daga cikin abin da cibiyar chatham house ke yi ne shirya taruka inda ake tattauna abubuwa na shugabancin kasashe musamman waɗanda suke tunkarar zaɓe domin gano manufofin 'yan takara da kuma tantance su idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana